بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعتقادهم أن الماء المتغير أو مستعمل لا يجوز به الوضوء قد تيوانسو أن الماء المتغير للي روان دي تنزا أو المستعمل كو روان دا أكا رغاك أي وطن دشي لا يجوز به الوضوء بايا حالتا أي الولا دشي na idan ka ce alma'ul musta'amal ruwan da aka ruwan da an riga an aiwatar da shi shine wanda idan mutum in wankan janaba ne misali mutum ya shiga cikin bawo in yana zuba ruwan a cikinsa ruwan baya zubewa kasa ruwan yana zuba a cikin bawo din in ya wanke fuska zai wanke a cikin bawo in ya wanke hannu ruwan zai zuba a bawo in ya wanke cikinsa duk a bawo zai zuba an fahimta in alwala ne shi maka zalika in yayi niyya ya wanke hannu zai wanke hannun a abokiti ko a bawo ya wanke fuska abokiti ko a bawo ya wanke ainihin kababuwa abokiti ko a bawo to wannan ruwan da ainihin yarga riga ya aiwatar da shi ruwan bai zube ba sai ruwan ya taru a bokiti ko a Shi shine alma'u almusta'mal an gane ku to wasu mutane sun kudurce lallai ruwan da ya canza ko ruwa wanda yake an riga an aiwatar da shi a cikin alwala ko wankan jaraba wato wannan ruwa ba za a yi aiki da shi ba ya ta irin ba da musallin wasu daga cikin masu sallah suna cewa annal ma'al mutaghayyir bi dole mufti cewa lalle ruwan da ya canza da tsawon zama ya dade a zaune a haka nan amma in khazanat eh wato kamar ruwan wato eh, wato al-khazanat kamar ruwan tanki wala wizalik ruwan tanki da abin da ya kama da wannan aw ma yajri alayhi min ajza'il kaga ai ruwan tanki idan ya dade ya dade ya dade wannan tsatsa din yakan shafi ruwan to shine ake magana ya hukuncin wannan tsatsa da ya shafi ruwan shi ake wannan tsatsa da ya shafi ruwa wato bai lalata ruwan ba ko da an gama ɗiba ruwan sai zama ruwan ƙasa ƙasa wanda ya canza saboda daɗewa to wannan ruwan da ya canza saboda daɗewa za a aiwatar da shi za a yi amfani da wannan ruwa ɗin duk da cewa launin ya canza ya koma launin tsatsa za a yi amfani da ruwan shi ne ɗolin mafi da ake magana aubi ma ya jiri a rai a zai ko kuma abin da yake gudana a gare shi na ainihin juzi wato yanki yanki na ƙasa almar bihi mai wucewa a gare shi kalmil kama a ce gishiri ruwan yana cikin gishiri sai ruwan ya samu ɗanɗano irin na gishiri a ko farar ƙasa ko turbaya wa kazalika al-ma'u musta'mal eh shine siminti zabi hmm. haka nan ruwan da ruwan da yake an an aiwatar da shi a wajen alwala awul gusulin ko wanka la yaslu li tahara wato suna ganin cewa ai irin wa'annan ruwa ba su dace a yi tsarki da shi ba hmm. yaya al'amarin yake wa taqibul mas'ala fil mazhabil maliki tabbatar da wannan matsala a mazhaban malikiya shine a ce alma'ul mutlaq huwa al-baqi ala aslihi shi alma'ul mutlaq shine ruwan da ya tabbata akan asalin shi ruwan da ya tabbata me akan asalin shi wa tahir mutahhir wannan ruwa mai tsarki ne mai tsarkakewa ijma'an ga ruwan malamai na'am yulhaqu bihi kama qala ibn sida wato ana riskarwa da wannan kamar yadda ibn juzai ya faɗa a cikin littafin sa qawanilul fiqhiyya yace gayyara bitul mukti yace shine ruwan da ya canza wato an wato an riskar da shi an riskar da shi kamar yadda ibn ya yace ruwan da ya canza da tsawon dadewa bitul mukti da tsawon dadewa ya dade sosai wato sai ya garka kuka ko kuma yayi tsatsa ruwan tsatsa ya canza shi aw bima yajri alayhi ko da abin da yake gudana a gare shi kamar ruwan yana gudana a jar kasa ko ruwan yana gudana a kasar gishiri aw ma huwa mutawallad anhu ko abin da yake an haifar da shi daga ruwan abin da yake ne an haifar da shi daga ruwan kamar tubali a kamar wannan kamar kainuwa ka labi kamar kainuwa sai ruwan ya zama kalan sai ruwan ya zama green kamar kalan kainuwa din wal da kifi sai ruwan ya zama kamar kalan kifi ko ɗanɗanon shi yana ɗan a yanzu shi yana abin nan yana ƙarni ruwan yana ƙarnin kifi au bi ma la yanfaku anhu galibi ko kuma abin da baya rabuwa da ruwan galibi abin da baya rabuwa da ruwan galibi kamar gini kamar misalin idan ƙasar gishiri ne sai ruwa ya tsatso a nan wajen menene abin da ba zai rabu da shi ba galiban ɗanɗanan kifin a ɗanɗanan abin nan gishirin kaga ɗanɗanan gishirin in kuma wajen ja ne abin da ba zai rabu da shi ba shine jan ƙasa ɗin ja ɗin za ka ga ruwan ya ɗauki launi na ƙasan an gane ku shine ma'ana bi ma la yanfaku anhu abin da baya rabuwa da ruwan galiban sai kawo shi kamar mirgin kamar gishiri waɗenin da tabo da kuma ganye in ganye na yawan zuba a cikin ruwan to za ka ga zai iya ɗaukar ɗanɗan lokacin mai ɗauki kalan ganyen sai ga ruwan ɗan kore kore na ya kudu fauko wanda yake fadowa a saman shi au ta gayyara launin ma ko kuma launin ruwa ya canza au ta ko ɗanɗanon ruwa ya canza ko warin ruwa ya canza bi sababin kurkuri da sababin tabbatar a waje ɗaya ya zama ruwa ya tsaya dam ya tsaya dam baya motsawa idan ruwa baya gudu rashin gudun ruwa yana sanya ruwa ya canza kun gano wannan ku ruwa ya tsaya waje ɗaya baya baya motsawa baya kaza baya kaza to shi ma yakan shafi ɗanɗanon shi ko ya shafi launin shi ko ya shafi warin shi a jami'u zalika la yuftilu ma kaunahu tahuran dukan wannan gaba ɗaya ba sa ba sa ainihin rasa ma ruwa kasancewa shi mai tsarki ba sa rasa ma ruwa ba sa cire ma ruwan tsarkinsa ruwan yana nan a matsayin shi na ɗahur ruwa mai tsarkakewa wayu ba da ibada ana aiwatar da wannan ruwa a wajen ibadoji da wurinsa. na ce wa kai ha shi ne da wani ibada kamar ana aiwatar da shi a ga mu'amala an gane ku wato ana amfani da shi wajen wanke kwanuka wajen wankan sanyaya jiki wankan jin daɗi da kuma wasu abubuwa ne misali wanke mota wanke kaza wanke kayan sawa kayan sawa na mutum duk zai iya wankewa da wannan ruwa din na wa amma idan khalat alma shay'un dajir amma idan wani abu mai tsarki ya cudanyi ruwa mimma yanfuku anhu ghaliban wanda yana iya rabuwa da ruwan galibi abin da yake yana iya rabuwa da ruwan galibi an gane ko wanda ba wai ba wai matabbacin wajen bane kawai wani bakon abu ne ya fada cikin ruwan bakon abu ne wanda da ya fada cikin ruwan wani lokaci za ka iya ganin ruwa babu shi shi ne ma'ana kamar turaren za'afaran kaga turaren za'afaran ba zai yiwu a cewa an samu wani ƙasa wato matabbacin wajen ya zama za'afaran ba shi turaren sai dai ya dan fada dan bako ne zai dan fada wani lokaci wani lokaci ba zai fada ba kamar za'afaran wa tamr da dabino da nono da wa'in da kaga duk nan gaba daya abubuwa ne wanda ba sa tabbata a gane suna rabuwa da shi galiban lam yughayyir lawn idan launin shi bai canza ba wala ta'amu ko dandanan shi wala rihu ko warin huwa kalma'ul mutlaq huwa kalma'il mutlaq shi yana nan a matsayin shi na ruwa wanda yake saki wanda yake saki ba kai ruwa ne sake yadda ka san ruwa normal to haka yake za a amfani da shi shay'an min idan ya canza wani abu daga cikin wannan la yajuzu istimaluhu fil ibadat baya halatta a aiwatar da shi a wajen ibadoji wa in zaza istimaluhu eh, fil adat wato koda ya halatta koda ya halatta a aiwatar da shi a cikin al'adu dafa abinci wankan jin daɗi wanke kwanuka da sauran su za a yi amfani da shi wa ammal ma'ul mustamal fil wudu amma ruwa wanda yake an riga an aiwatar da shi a cikin alwala ko wanka idan aiwatarwa bai canza shi ba huwa zahir shi mai tsarki ne abin tsarkakewa sai dai an karhanta sai dai an karhanta shi a cikin mazhaba ba a yake tare da samuwan sa an karhanta shi a cikin mazhaba tare da samuwan sa in dai akwai wani to yin amfani da wannan ruwa makaruki ne amma babu wani kawai za a yi amfani da shi an gani to yanzu kai misali a hankalce a tunaninka a zo a ce maka ga ruwa nan wanda mutum ya samu bawu sai ya wanke fuska sai ruwan ya zuba a cikin bawan ya wanke hannunsa ruwan na zuba a cikin bawan ya wanke kafansa ruwan na zuba a cikin bawon duka to sai kuma wato ya yi sallar asuba da shi sai tara wannan ruwa din da sallar azahar ya zo sai ana neman ruwan alwala sai ce maka in kana bukatar ruwa ga ruwan da ya riga ya amfani da shi nan shi za ka amshi wannan ruwa ka yi amfani da shi don ya kuskura baki duk ruwan da zai zubar a kasa zai zuba a cikin bawon kana neman ruwan alwala zai baka wannan ruwa ya ce ba shi shi ne alma'ul musamman kaga idan mutum ba zai yi kyama ba mutum zai iya karɓan wannan ruwa ya aiwatar da shi kyama ne tunda mutum ya kuskura baki ya wanke fuska ya wanke ko'ina duk ya wanke kafansa ruwan da ya zuba bai taru a cikin bahu kai kuma sai ka amshi wannan ruwa ka yi alwala da shi alwala ya yi misali ba matsala amma a matsayin ka na dan adam za ka kyamaci abu sai kai taimama na kare cutar da kai wa amma ita ta gayyar almawu kalilan au kasiran ba da mukhalafati amma idan ruwa ya canza kaɗan ko ya canza da yawa bayan ya yi cudanya da najasa wala yi a fi ada ba za a aiwatar da shi ba ga al'ada wala ibada ko ga ibada an ga in canza wani kaɗan wato idan ruwa ɗan kaɗan ko ruwa mai yawa ya canza launin shi ya canza ko ɗanɗanan shi ya canza ko wani shi bayan ya yi cudanya da najasa fala yi sa'amar ba za a aiwatar da shi ba wajen al'ada shine wajen wankan jin daɗi da wajen wanke-wanke da sauransu wala ibada ko abin da ya shafi ibada ba za a yi amfani da shi wajen wankan juma'a ba da wankan juma'a da wankan janaba da wankan al'ada wankan haila misali duk ba za a yi amfani da shi nan ya tagayya amma in bai canza ba in kana kasiran fala karaha fi istimali idan ruwan yana da yawa an gani sai ya zama to bai canza ba kuma yana da yawa amma bai canza ba to babu karhanci wajen aiwatar da shi wala hadda li kasratihi bi mashhur al-mazhab sannan babu haddi wani iyaka ga yawansa ga abin da ya zama to mashhuri a cikin mazhaba wa in kana qalilan qadar aniyat al-wudu in ya kasance dan kadan gwargwadon ƙwaryar alwala lil mutawaddi ga mai yin alwala wal ghusl da kuma ƙwaryar wanka lil muktasir ga mai yin wanka najasa qalila kuma ya zamanto shi ruwan kadan ne kuma ya zama zamanto najasan ma kadan ne ruwa kaɗan da jansa kaɗan hmm. an gane ko fa yi kuros ta imalu eh ruwa kaɗan da jansa kaɗan amma bai canza shi ba hmm. to an karhanta aiwatar da irin wannan ruwa tare da samuwan wani sa zancen da ya shahara na eh, wasu ba ko ba su ganin ko an samu wani ba matsala na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب السجود قبل السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب السجود قبل السلام باب السجود سجدة كافر سلمة amma yi wannan ba bai ba wa amma sujudul qabli fa sab'a amma sujada kafin sallama guda bakwai ne na'am kamar sai ka kai ne na farko duk mutumin da ya manta da kabbarori guda biyu fa aksara ko biya da kabbarori biyu tabiratul ihram banda kabbaran harama da zai yi sujada kafin sallama shi kabarin harama in mutum ya manta da shi wato sallah ta ɓaci saboda kabarin harama wajibi ne kai rukuni ne ma na sallah an gani amma duk wani kabara da mutum ya manta da shi kabara biyu ko biyar da biyu kenan ba da kabara daya in kabara ɗaya mutum ya manta da shi babu komai a kansa kabara biyu ko biyar da biyu kaga mutum ya rage wani abu tunda mutum ya rage wani abu zai yi sujada kafin sallama ومن نسي سمع الله لمن حمده duk wanda ya manta da sami Allahu حمده hamida سو sau biyu كو بيو ko biyar da biyu zai sujada kafin sallama duk wanda ya manta da zama na tsakiya shine wanne ne zaman tsakiya in ga jima da mafi sun ce aljarsa alwusta suna nufin zaman farko duk wanda ya manta da zama na farko an gane ku yawa shi ma a nan wajen zai yi sujada ne zai yi sujada kafin sallama duk wanda ya manta da zaman farko zai yi sujada kafin sallama saboda shin zaman kawai mutum ya manta da shi ko hada da tayyiya don akwai malama masu ganin cewa da tayyiya din da zama domin shi su biyu su ne suke ainihin sanyawa a yi sujada kamar da salam idan mutum ya samu ya yi tayyiya amma kuma bai zauna da tayyiyan ba ya yi tayyiya a tsaye ba saboda irin halin yau halin da ake ciki a najeriya mutum yana ta calculation yadda zai yi rayuwa ta yi kyau kawai ya zo daidai wajen ta tahiya sai manta bai zauna ba sai ya yi tahiya sai to kaga tahiya sunna ne zama domin zama sunna ne to idan mutum ya zama ya yi tahiyan amma bai zauna da ta tahiyan ba ba babu komai ba su jira kai shi ya miƙewa ba ta shi da cikin komai ba ni an matsayinsa miƙewa a cikin a cikin sunnonin sallah ko farillai ko mai shi ne ne an matsayin sa sai shi ne ya ai ana yin sujjada ne ga sunna mai karfi na'am sai sunna ya zama to mai karfi ba ko kowace sunna ba an gano wannan ko wa man nasiya tashaqqud yawa duk wanda ya manta da tayyiya sai da kabar salam eh ya manta da tayyiya to shi malam anan wajen ka duba mazhaban shi zama domin tahiyyar kawai sai mutum ya bari wato zai yi sujada ta hiyar kawo mutum ya bari zai yi sujada ko za mu ɗauka cewa shi abin da yake gani yana da wuya mutum ya iya ta hiya ba bai zauna ba da wuya Allahu a'lam ومن نقص وزاد duk wanda ya tauye wani abu ya ƙara wani abu ya tauye wani abu ya ƙara wani abu yana cikin sallah sai ya manta da sura kaga ya tauye sai kuma bayan ya yi raka a hudu ana jira ya sallama zai ƙara raka a ɗaya kaga ta wani bangare ya tauyi ta wani bangare ya ƙara to na wajen ya za a yi zai zai yi sujada ne so biyu ya yi kabuli bayan ya idar da kabuli sai kuma sai kuma ya rike yi ba'adi ko ya za a yi ya rage kuma ya ƙara sai ya rinjayar da janibin rage akan janibin ƙari sai ya yi kabuli na'am wa man asarra fi ma yujharu fi duk wanda ya azurta cikin inda ake bayyanawa a cikin sa sajada qabla salam sai yayi sujada kafin sallama ya azurta a sallar asuba sallar asuba ana bayyanawa ne shi kuma sai yayi sai azurta nan rage ne ko kari kaga ya rage ne sallar asuba ana yi ne a daga murya wato ana bayyanawa shi sai zo ya kara to zai sujada ne kabula a shi zai zo ya bayyana a sai ya azurta ko kaga da ya azurta kaga ya rage ne tunda ya rage ne zai kabuli eh in ka sujudul qabli sujada qabli ya kare da aka a yi tafiya da ba a kafara ne ne wani akwai tafiya akwai tafiya kafara ne in ya zama to ya yi kafara ba a tsayin sai kafara amma kuma ya manta bai zauna ba هذه ما يكبر في منطقة يكون وصول هذه هو هذه يكون في القيعة هنا في جهاز يكون يا بيش نعم وعليكم السلام إيه. يا تقولوا قلت جرح الإمام يمي eh to shi ya aka yi aka ya bacci yake kuma eh bacci yake yi to ya tashi ɗan wannan dogon addu'a liman liman ya riga ya sallama bid'a ne annabi ya ce fa iza sallama fa sallimu liman na sallama kada ku bata lokaci kuma ku yi sallama ba wanda ce ka tsaya dogo da zarar ka ya ce assalamu alaikum kada kai kasa a gudu kai ma kai zo ka ce wa assalamu alaikum kuskure ne yana cikin mafi rukuni sujjara kai yana cikin sujjara shi da wasu sujjara ɗan wannan ya yi ta'addanci da yawa gaskiya ai ya kamata ka ringa bin duk inda liman yake liman na yi yana idarwa yana yi kada ka fasa lokaci kai ma yi na'am الأخضري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نسي duk wanda ya manta da sujada daya wata zakkaraha ba da kiyami sai ya tuna bayan ya riga ya miƙe sai ya tuna a raka'a ta farko ya bar sujada sai ya miƙe zuwa ga raka'a na biyu sai ya tuna cewa bai yi sujada ba ya bar sujada guda ɗaya sujada ɗaya yi sai ya koma ya zauna wata jadaha sai ya sujadance ta illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyam sai dai in ya riga ya zauna maka kafin ya miƙe wala yu'idul tulu ba zai sake maimaita wannan zama din ba wannan zaman da yi da farko kafin ya miƙe din nan ya wadatar na'am wa man nasiya sajadatayn duk wanda ya manta da sujada biyu kharra sajida ya fadi ya sujada kawai an gane ko wanda ya manta da sujada biyu ya fadi ya sujada kada ya zauna wa yasjudu fi jami'i zalika ba'da salam eh wato mutum ya zo zai tuna cewa ya bar sujjana biyu to kawai yana miƙewa zuwa ga wata raka'a zai tuna kawai zai faɗi ne kawai tafi sujjada an gani kuma in yayi da sallah zai yi sujjana a cikin duk wannan gaba ɗaya bayan sallama duk zai yi ba'adi me yasa yi ba'adi to me ya ƙara wannan abin da ya kafin ya kuma ya koma kaga yayi tsayuwa yayi tsayuwa sai kara kuma sai fada ya fadi yin sujada an gano wannan ku to wannan tsayuwan da wannan tsayuwan ya kara wani abu ne a ai da ma tsayuwan mahallin shi ne ku ya yi wannan tsayuwar ne domin ya yi karatu na raka'a ta gaba sai suna ayyukan abin da ya kaga an ce wanda ya manta da sujada biyu ko fiye da biyu an gane ko zai faɗi kawai yin sujada wanda ya manta da sujada ɗaya a sujada biyu an gane ko kawai wanda ya manta da shi zai faɗi ne yin sujada kawai zai wuce ne kawai zai tafi sujada ba zai zauna ba sai yin sujada a cikin duk wannan gaba ɗaya bayan sallama an gane to shi ne ke magana wannan tsayuwan ya ƙara ne ya ƙara tsayuwan ne ya ne idan yin sujadar kaga zai ara miƙewa ya wannan tsayuwa eh, wannan tsayuwa da suna na farko ba shi da mahalli ya zama an wurgar da shi Na shi ruku'u kawai ne kawai da ya dago daga ruku'u da ya ruku'u kawai da ya dago daga ruku'u kawai sai ci gaba da raka a ta gaba an gani can zai tuna ban ban sujada ba shi ne nam wa in tazakkara sujuda ba da raf'i ra'si idan ya tuna da sujada bayan dago kan shi mina eh, raka'atin da take daga raka'an da ke biye mata a raka'a na farko ya bar sujada bai tuna ba sai da ya riga ya dago kai daga raka'a na biyu hmm. kan kenan ya riga ya kula raka'a na biyu har ma ya dago kai an gane ku yanzu ya za a yi kama da ala salati to ya ci gaba da sallarsa walan yarji ba zai dawo ba wa'al da raka'atar sahawi sai ya jefar da wannan raka da ya rafkan nuwa wannan raka da ya rafkan nuwa ya fasa jira ya jefar da shi wa za da raka'a fi mawdi'iha sai ya ƙara wata raka a madadinta baniyan yana mai gini da sajada qabla salam sai ya yi sujada kabili me ya kawo sujada kabili eh? me ya kawo kabili to na rage ko an ce idan ya tuna da sujada bayan ya dago kai daga raka'an da ke biye mata to aka ce kawai kaga ya riga ya tuna da sujada to ya ci gaba da sallarsa ba zai dawo ba sai ya jefar da wannan raka'a da ya bar mai da ya bar sujada sai ya kara wata raka'a a madadinta yana mai yin gini sai ya kafin sallama me kawo kafin sallama a cikin eh, me ya rage ba rage idan mutum ya rage dole sai ya kawo shi ya rage wannan wurgar da raka da aka wata an Eh, ai magana ƙari nake son gani baka fahimta ba ina ne bangaren rage sanin eh? wajen kuma ya ce za a yi ba'aji ya ce za a yi kabilita <laughs> ya kuwa ya tuna da sujada bayan ya dago kai daga raka'an da ke biye mata sai da ya tsago kai daga raka da aka ce ci gaba da sallarsa ba zai dawo ba me rage a wannan sujada ba rage ba ne A yi ta sanda mutum ya manta da sujada dole sai ya kawo shi ba a kiran wannan rage ba ya wurgar da raka'an ba ta jefar da raka'an ba rage ne an jefar da ita an kawo wata da ba ne wannan ai an sallar ta samu matsala ne kenan aka gyara idan mutum ya bar rukuni a cikin sallah ba a cewa ya yi rai a gani duk wani abin da dole sai ka kawo shi ba rage ba ne kaga ai ana yin kabali ne saboda a ɗora wannan abin da ka bari za ne zai mutum ya bar karatun sura ya ba karatun sura ba za a ce ya dawo ya karanta sura din ba kawai zai kabuli ne in ya bar sami Allahu liman amina so biyu ko biyar da biyu ba za a ce ya dawo ya maimaita su ba kawai zai kabuli ne amma in ya bar sujjada ba zai yi a kyale shi ba sai ya kawo wata raka'a in zai yi ya gyara zai gyara in ko bai gyara ba dole sai ya kawo wata raka'a ba da zai an gane wannan ko saboda haka a nan wajen kaga ya ce a yi kabali amma har yanzu ba mu ga wajen da aka rage wani abu bale ya ce an yi ragi kuma an yi ƙari ba wajen da aka yi wannan zaka da aka yi ibra'in wannan wanda ya kawo shi ne rakan shi na farko to kaga ya yi wani aiki kafin rakan farko ke a cikin rakan farko za ce ya bar su ba hana rabiyar azim so biyu haka ko biyar da biyu eh raka da ya wurgar ko da ya wurgar shi da to da ke to wancan da ya wancan kuma da ya bari wancan wanda ya fara aiki a cikin a wannan ai ta tsari a cikin a ai ya manta da bai ba da yi bari da yi ya manta da ne amma ya mata ya wato ba ya mata karatu ya mata a ne sai guda daya yanzu tun da aka da ita aka to an yi aiki a cikin ta aiki da aka yi da yin sujjara guda kun sujjara guda ɗaya wanda ya bar ni kuma an yi sujjara ana karatu ai ya ji karantawa su hanga biyar ala to zai zai bar sau biyu ko biyar da biyu nan ba ya rage ba ya rage to tsada ma aiki idan aka rage sunna ba a cewa a dawo da shi to wannan abin da ya rage din nan a wannan bai karanta shi ba to ne sai da ya zo sai zo kuma ya wurgar da wannan a sai ya kawo wani akwai rage akwai tsari eh sunnonin da ya bari da maka shi sunna amma ya bari ana kira shi rage ne ba a cewa mutum ya mai da shi amma farilla amma ya bari ba a kira shi rage domin shi farilla la budda sai ka mai da shi ba a yi ba a ji ake yi haka bar rukuni ba shi rukuni in an bar shi ai za a dawo da shi ne tsari aka yi an yi tsari ne in mutum ya bar ruku'u a wannan raka zai zai kulla wannan titina zai jefar da wannan raka sannan zai kawo wata haka wannan raka da ya jefar ƙari ne to ai tsafin da ke magana sunan da aka bari sunan da aka bari a hada da farin din ya zama an naqasu wa ziyada ya zama ragi da ƙari an gane ko sai ya ce da an wurin da raka a kenan abin da ya kawo ta cikin da mutum ya kawo kenan ko da mutum ya wurin da raka ya kawo ta abinda da ya kama ta cikin tafiya ka ya kawo shi na in na tunan ulayen yawa zai yi sujada kafin sallama idan ya kasance daga cikin raka'a biyu na kun gani in a cikin raka'a na biyu ne in a cikin biyun farko ne wata zakara ba da al'adar saniya sai ya tuna bayan kulla na uku ba da salam eh, a cikin raka'a biyun farko shine ya bar mi ya bar sujada sai ya tuna bayan kulla na uku to wannan wannan shine ma ka hanyar gane cikin sauki a raka'a biyun farko fatiha da sura fatiha da sura ko fatiha da sura fatiha da sura sai wato sai ya bar sujada a raka'a biyun farko kaga da ya masu jada bai tuna ba sai da ya kulla na uku da ya riga ya kulla na uku sai ya tuna cewa a raka a biyun farko ya masu jada ai zai wurgar da ɗaya zai wurgar da raka ɗaya kuma raka daya nan fatiya da sura ne to raka ya riga ya kulla na uku sai na uku ya tsaya matsayin na ya tsaya matsayin na biyu kaga idan na uku ya tsaya matsayin na biyu na uku fatiya ne kawai ba sura karatu shi shi wanda yake fatiya kawai ba sura ya tsaya matsayin bi ya tsaya matsayin fatiya da sura to yanzu an ba sura to wannan ma shi ne dalili ba wancan ba ko barin sura din shi ne rage din na? eh amma an bar me yanzu raka'a na uku ya tsaya matsayin raka'a da biyu yanzu kuma ya riga ya kulla shi raka'a na uku shi bai ake karantawa fatiha sura din fa babu ya kulla na uku ya riga ya kulla na uku kuma na uku fatiha ne kawai ba sura to tun da dai sai ya mai da na uku ya tsaya matsayin na biyu sai mai da wanda fatiha ne kawai ake karantawa a matsayin mai fatiha da sura kare ya yi mai ya yi rage ko ya kara ya rage to da ya zo kuma sai ya kara raka daya sai ƙara raka ɗaya ma ɗayan raka an da ya su sujada sai ya kawo shi sai eh, an yi irga'i wancan wancan wanda aka yi irga'i ƙari ne kun lura kaga an su ne wa ziyada irin wancan maganar da muke ta baɗi duk ba daidai ba hmm? istin baɗi wannan shine hanya mai sauƙi mai sauƙi. an gane ga dalilin da ya sa ya yi kabari saboda an su wa ziyada a gane wa da qabla salam in kanar min al'ula ya yi shine zai yi sujada kabbali akwai wawun wannan wawun din kuskure ne a cire shi wannan wawun zai dagula ma lissafi gaba daya so in akwai wawun zaka rasa ma inda zaka fassara shi zai zamanto zai yi sujada bayan sallama to sai ka tsaya ta ce wa in kanar min al'ula ya yi in ya kasance daga cikin raka'a biyun farko sai tana bayan kullu na uku wa ba da salam kuma to ka gani akwai matsala yau wata jada kabla salam zai ziyara kafin sallama in kana min al-ula yayi in ya kasance raka a biyun farko wata zakara ba da haka salisa sai ya tuna bayan kulla na uku ba da salam an gama da wannan hmm. sannan wata jada ba da salam shi ba zai sujada bayan sallama illam illam ta kuma al-ulayi idan ba raka a biyun farko bane a dauka a raka a biyun karshe ne a raka na uku sai ban sujada bai tuna ba sai da ya kulla raka na hudu ya riga ya kulla shi to sai a na hudu ya tsaya madadin raka na na uku kuma dama dukkan gaba ɗaya fatiya fatiya ne an gane a nan wajen babu babu rage sai dai ƙari kawai babu rage sai dai ƙarin a ɗaya ba rage komai ba to tunda babu rage bai za a yi za a yi ba a ji shi yasa ce wa da salam in lam takun min al-ulayayn za a yi sujada ba a ji in ba raka biyun farko ba ne in raka biyun ƙarshe ne wanda fatiha fatiha ne an gane ko au kana minhu ma ce kai mu dauka ma biyun farkon ne mu dauka biyun farkon ne wata zakara kabala akadi salis sai ya tuna bayan ya kulla na uku a biyun farkon ne sai da ya riga ya kulla na uku yawa sai ya tuna kafin ya kulla na uku na madan gani hmm. kafin ya kulla na uku sai tuna yana cikin karatu a cikin raka na uku sai tuna a raka a biyun farko ya bar sujada to kaga kawai sai sai hada da sura ba shi ba in ya kana da fatiha sai ya sura tunda bai riga ya kulla shi ba ba matsala shi a nan wajen kawai wannan ba adin ne kawai ba kabili eh لأن الصورة والجلوس لن يكون a nan wajen sura da zama duk ba su kuɓuce ba an karanta sura ɗin sannan kuma an zauna ba wani abin da ya faru sai wannan ɗalibin kawai Allahu a'lam wannan shine wurin da yake girgiza ɗalibai a wajen a karatun ahalari <laughs> to kuma galiba wani lokaci abin da ke lalata abin wato wannan wannan harfofin da aka sa wawo wawo din nan da aka sa yana sanyawa hatta malamin da zai karanta da kai zai rikice gaba daya an gani masu bugun ne kuku dai ina ganin masu bugun ne wani wajen bugu ne yanzu ga alabi shi ma a bugu wani sabon bugu zaka sa wai can wajen tsarki an gane wala ba sa bitu rabi wal hama'ati wa abun nan wal sabakati wal sabu zaka ce wal khazi wal khazzi wannan wal khazi din babu shi a cikin rubutu na alabi kamar sabon bugu sai ga shan ƙara khazi yana ganin daga cikin ainihin kuskure ne na bugu wani mai bugu kawai daga cikin bugawa kawai yana bugawa kawai sai buga khazi shikenan amma shekara da shekaru ana karatu alawi ban taɓa ganin wannan wani khazin ba to daga baya a cikin karatu zai gashi wannan ma'adani na khaz wani ma'adani ne da ake haƙowa ƙasa shi ma sai gashi an shigar da shi cikin wala ba'ad lashmawi bismillahir daga cikin sharuɗan ingancin azumi tarkul jima'a barin jima'i an gane ku barin jima'i idan mutum ya yi jima'i da kuma ci barin jima'i da kuma cin abinci ko cin wani da sha wa man fa'ala fi nahari ramadan min zalik wanda ya aikata a cikin yin ramadan ya aikata wani abu daga cikin wannan mutu amina da gangan mun gaira tawilin kare ba tare da tawili makusanci ba wala jalin ko ba tare da jahilci ba wal kafara to wato akwai wato akwai ramuwa a kare shi da kuma kafara a gane ku wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan da gangan ba tawili ba tare da tawili ba tawili karibi shine kamar sabon musulunta sai ya dauka cewa idan mutum ya yi tafiya wato tafiyan da ya yi bai kai mil 48 ba ya yi tafiya mil 16 ko mil 20 shi kuma da ya musulunta sai ya zama ya musulunta a hannun dan malikiya dan malikiya sai ga suna cikin tafiya za su je zaria kawai daga nan wajen zuwa kawo ko daga nan zuwa ainihin rigacikun kawai sai ga bawan allah ya sai abinci ya kama ci shi subhanallah kai ya aka yi daga nan wajen zuwa ainihin rigacikun za kama cin abinci ce ɗaya ga shi matafiyi ne sai ce wato ai matafiyi baya yin kasaru a matafiyi baya aje azumi sai idan ya kai mil 40 da su ce ni ban sani ba wannan tawili idi ne ko karibi karibi ne saboda ai shi sabon musulunta shi bai san na hukunci cewa sai an kai mil 40 da kaza ba an gari to kusan maza wa malikiya mil 48 shi ne ake ake ajiye farko ake kasaru sannan kuma a ajiye azumi ana so a ajiye to shi sai ya dauka cewa kawai idan mutum sunan shi matafi ko da tafiyan bai kai mil 48 ba kawai zai aje azumi to sai aka ce dole sai ba maliki ya gaya shi ne malamin ya ce to kana da uzuri yanzu ka yi tawili karibi to saboda haka azumin ka yayi an gane ku sai ce mai min da tawilin karibi wala jahal ba tare da tawili ainihin makusanci ba tawili wanda hankali zai dauka yanzu magana da ya faɗa sabon musulun din nan ai hankali zai dauka bai sani ba an gane ko kuma jahilci shi jahili ne wato ya fito a ƙauyen ƙayau irin ƙauyen nan wanda gaba ɗaya ya daɗe cikin musulunci shekara shi hamsin cikin musulunci amma wanda ya karanci kawai shi ne shehin garin gaba ɗaya ƙawa'idi wanda ya karanci ƙawa'idi shi ne gaba ɗaya mufti na garin to kuma shekara hamsin shi ke shi ne ke limancin juma'a da idi da komai to wata matsala na addini shi ake tambaya ka san ku za a yi ɓanna ku da haka wannan bawan allah sai ya zama to ya fito a irin wannan gari ƙauye yau irin ƙauyen nan na hakika sosai to sai ya zama to ya aikata wani abu daga cikin wannan da jahilci to fa alai kaza kawai ramuwa zai ba ka fara kun gane wannan ku? zai yi ramuwa ne babu kafara a wala jahalin eh wato halin kasance wasu jahili na wala mai san eh, faman fa'ala zalika faman fa'ala fi nahari ramadan min zalika muta'ammidan min ghairi ta'wilin eh. karibu wala jahalin eh babu tawili makusanci babu jahilci ba alayhi alqada wal kafara ba to zai rama in dai babu jahilci babu babu tawili karibi kuma zai rama kuma zai abin nan ذي ذي رامك وذي كفارة ذي أذري تتند ليكينا نعم والكفارة في ذلك كله كفارة أتكون أن ذكر ذكر مسكينة مسكينة شين يتيد مسكينة ستن شين كفارة لكل مسكين مودو بقوة المسكين قوة المسكين صلى الله عليه وسلم ده النبي كويس مود النبي أي هو أفضل بعد مود النبي شيء فيه ولو an يكفر bi ikki كما kuma ya samu yayi kafara da yan tawiya mu'mina يا سامو samu yayi kafara ya yan tawiya تو ina ce wuya nan wajen ba ana mace kawai a bawa shi wuya ne na bawa ko zai yan tawiya kafara Audi shaharai mutatabi'ai ko da azumin wata biyu a jere kenan da zai fashin kwana ɗaya ba ya fara azumi yana rama azumin yana yin kafara din sai ce gaskiya bari ya dan huta yau an gaice shi wani walima to shikenan ya yi azumi goma sha ko ya yi azumi ishirin kawai sai ya tafi walima washe gari ya zo ya bar azumi ya ce to insha Allah bayan walima zai ci gaba akwai sai walimomi guda biyu da yake so lallai ya halatta to wannan tun da dai har ya karya azumi to yanzu gaba ɗaya ba maganar mai yanzu wannan fara ya rushe yanzu zai fara ne daga farko eh. shi wancan da na? wanda kuma akwai tawili karibi kila sabon musulunta ne ko sabon musulunta ne aikata wannan to yana da uzuri shi wannan wancan da yazo rumman manzo ce wa kata na mulaki dinna eh me manzo Allah ya fara ambata ne na wannan ya ce yana da abinda zai ɗanta wuya har ta jidu mata a ce o oh, zaka bata ya ce ba shi da shi ya ce shi za ka yi azumi kaza kaza ya ce ba shi da shi menene su malikiya wannan ya fi kenan ne am. a'a ai wannan na ai kowanne daga cikin wannan ne wannan wajibi wannan wajibi ne mukayyar hmm. wajibi ne mukayyar wannan ba wani magana wai abin da ba ya abin da ya eh. nan a shi kuwa shi kuwa hadisin da ya ba da zaɓi ne kuma kansu ce ga wani ra'ayi ba sun faɗi wannan ba shi da wannan tsawaye wannan ko wannan ko wannan ya ma ta ce su abdal eh, wannan wannan fatawa din da cewa abdal hmm. wannan fahimtar wannan ne akwai masu ganin akwai wani suka yi fatawa cewa ma wai idan yunwa ne idan an ga cewa mai kuɗi ne shi an ga mai kuɗi ne shi sosai multi billionaire <laughs> in an ce in an ce misalin ya ciyar ai abu ne mai sauki ne abu ne sai sauki wa ba shi wani zai ba da fatawa a ce to ya yanta wuya ga yanta wuya ma ya yayi azumi kai sai a ce ya yi azumi din da yin azumi ya fi wahala a gare shi shi bai kuɗi sai a ce ya yi azumi amma wani ya ce a ina ka samu wannan nasu shi abin wajibin ne mukayyar shari'a ta ba da zaɓi ne ka yi duk wanda kaga za ka iya an gane in ma wancan ɗin ko wancan ko wancan babu wanda ya ce wai sai in baka da kuɗi ko kuma sun kai talaka ne sai a ce ma talaka za ce ciyar ko a ce mai kudi za ce azumi wai an gane san su masu kudin da ba a in ya yi noma بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kada a ganshi shi illa muhassilan hasana face mai tabbatar da abu mai kyau ga makomashi lahira mutum ya tabbatar da abu mai kyau ga makomashi lahira ya tsaya ya inganta aƙidansa ya inganta yanayin ibadarsa da yanayin mu'amalar shi da mutane duk ya tsaya inganta shi ne mana Allah yura kada a gan shi illa muhassilan hasana face mai tabbatar da abu mai kyau ga makoman shi lahira aw dirhaman li ma'ashi aw muhassilan dirhaman li ma'ashi ko kuma mai tabbatar da dirhami domin rayuwarsa ya zama to mai tabbatar da dirhami na halal domin gudanar domin rayuwarsa na duniya ya zama to sana'an da yake yi kudin da yake samu babu cin hanci da rashawa a ciki babu ainihin sata babu kaza babu kaza ba cin amana ko to wannan yana daga cikin abin da yake mai wuya ga 'yan najeriya mafi yawan 'yan najeriya ba sa dogaro da albashinsu suna hadawa da hadda ɗiban haƙƙin wasu idan mutum yana aiki a asibiti sai ya ringa satan magani bayan albashin da ake bashi sai ga yana aiki a asibiti sai ga yana ta kawo magani gida yana kaiwa kemis kemis yana siyarwa ko yana da nashi kemis din sai kaga yana zuwa ya sato magani na ainihin asibitin gwamnati sai ya zo ya kawo a kemis din shi yana siyarwa an gani to da wannan zai ga bayan albashin shi yana hadawa da wannan kudi na haram an fahimta idan injiniya ne shi yana aiki a wajen da akwai karafuna na motoci da wasu abubuwa sai ya ringa satowa yana zuwa yana siyarwa an gane idan mai gadi ne shi ana bashi gadin gadin wani sto ko shinkafa ya ringa sato buhuna yana zuwa yana siyarwa sai ya hada da albashin sai ga albashi ya yi kauri wanda zai iya yin aure har ya kara wata mata kaga da kudin haram ya kara mata ina ba san gane to shine abin da ake magana ya zaman to dai albashin da kake samu baka karawa da kudin haram kai baka mai aikin custom bayan albashin shi zai fata kayan wasu in ya ga yana so ya riga kawowa kasuwa yana siyarwa. sai ga wannan tambayi ga tumara ya hukuncin irin kayan kwastam din nan wanda kwastam to fashi. a kawo mutum ya siya zai siya ai kayan haram ne ba zai siya ba an gani da a ce ita gwamnati ce da kanta ta yi gwanjo za ka iya siya ita gwamnati da kanta ta yi gwanjo za ka iya siya tun da dama ita wani ta ce ba ta yadda a shigo masa da kaza cikin kasar ta misali sai ka shiga to sai ta tattara wannan kayan ita da kanta sai ta ba da fatawa cewa a siyar da shi amma idan wani mutum ne ya sata ma'aikacin gwamnati ne ya sata ba da sanin gwamnatin ba sai je yana siyarwa ga karan shi, ya ci haram a zalimi ne shi yanzu idan kastam ya kamun shinkafa da sauki ni ba gwana da bincike ban bincika ba to wai ce daga bincika kasan san ka ya yi. ne ya kawo mashin kamar zoki, na yi same ta ba sana'a shi bane zai shinkafa an yi shi ma'aikacin gwamnati ne albashi yake samu shi ya siyo ne da kuɗin shi kuma yake so ya siyar gwamnati ta yi kaiwa ta yi gwamnati gwanjan shi ma da riba na'am gwamnati ta yi gwamnati ne shi ma ta yi wasu ya siya da kuɗin shi to akwai shi kuma mafi yawan custom mafi yawan wasu daga cikin custom yan kaɗan ne irin wa'annan akwai wanda ba sa cin haram tabbas amma mafi yawa daga cikin su gaskiya sai dai sai gyaran Allah eh na wai turu kamala ya ali kuma ya bar abin da babu ruwan shi da abin da bai shafe ka ba ka bar shi in kaga mutane suna tattaunawa ba su gayyace ka ba kada ka sa kunnen ka akwai mutumin da ya ga ana tattaunawa sai tsaya ya koye yana ta jin abin da ake bada wani riba kake so ka samu akan haka babu ruwanka suna ba zan gane wannan ko misalin ka ga mutum kullum zai yi kwalliya ya kama tafiya za shi wani waje kullum yana kwalliya kai ka ga yayi gabas kake sai na ga inda yake zuwa yau to me shafe ka ka da wani aikin yi ne in kana da aiki ka tafi wajen aikin ka mana wannan lokacin da zaka bata wajen bin wannan mutum babu wani albashi da za a baka akan shi ko babu wani godiya da za a ma akan shi shi wannan abu ne wanda ya kamata mutum ya bar shi kada ya ringa shiga cikin harkar mutane in ba su yace shi ba idan kaga mutane suna magana kada ka shiga cikin maganar su in kana shiga a ce to ga wannan ga wannan mutumin nan ga ga wannan mutumin nan abin nan dan dan menene dan sa'idawa shi da zaran ya ga an fara magana kawai zai shiga sai a fara kyamanka a gari ka ruwanka Yauwa. misali mutum an san ba san sana'ar shi ba kullum zai su ya kilin ya fice ya kace ya kamata yan unguwa su dan zauna wani suka ce to wannan ba a san da yi sana'ar shi ba ta yi wa yanayin yadda zamani ya canza ko kidnapper ne ko in koma ne ko abin da ya shafa ka ka zo ya saka mutane a zo a yi clearing din area gaba ki daya sai aka ce bara dan sa dan dan ga dan bincike kan shaka a gano ya wannan to ai wannan an yi ne don gudun sharri ko idan an hango akwai wani karina mai karfi wanda ya nuna gaskiya ana zargin sa to wannan ya kamata a bincika dan a kubutar da zargin amma haka na kawai dan mutum ya yi kwalliya kawai na dan eh, unguwa ne ba san sana'ar shi ba misali wa alaikum salam a wannan shi ne sun sata ne kawo ma shago shi shago in ya ga arha zai fasa in dai kaga lamba kaga an buga tambarin gwamnati kawai kuka da ciwon na ne gwamnati ne kawai suke kawo shi wanda wanda zama yara ko eh, in dai misali yanzu an tabbatar da gwamnati ne kawai sai gashi wani ya kawo to shi wannan shi gwamnati ne shi a zalimi ne shi to baya halatta ka siya shi ma an kawo mai kayan sata ne siyan ma barawo barawo ne kuma gaba hmm. an kawo mai kayan sata ne kawo ma wani dilan ne sai ainihin wa'annan masu yawo din suna aiki suka kai ma dila din sai dilan ya biya sai dilan ya biya na ta supply ga sauran mutane dan kada kada shi maka ya zama shi kadai ne kawai zai fada cikin zulumi yana so duk a yi zubar gari kan za a shiga wuta ba shi kadai bane na'am misali kamar wancan magana kasuwa akwai wajen da ake gona kaya misali mutum da shi ake gona kaya da tsakani da Allah da ya bari a kona gare ya fasa in ga ana so a kona kaga hasara ake so a yi ya sauri ya fasa kawai amma kaga na wajen in ya kwasa in ya ya siyar ba za a ce ya ci haram ba ita gwamnati ita burinta shine ba ta sa abin ya shiga garin ne shine matsala kuma na shi ne shubuhan ba ta so ta ga wannan in shinkafa ne ba ta son ta ga irin shinkafa a garinta to wanda ya shigar da shinkafa cikin garin ai yayi laifi na ai idan kai laifi idan hukuma ta ce ba ta son abu kai kai me ka kana daga cikin mai kawo cikas ga gwamnati akan ta ai laifi ne to hukuma ake shigowa ana ana so a zo da shi sai nan ba mu kuma ta hana a shigo da shi a ringa siyarwa a shaguna tana siyarwa ba ta son ganin shi a ƙasarsa yawa ni idan mutum ya zama to ya samu wannan mai kuma kona sai riba ya shiga gida da shi yana ta ci bai siyar ba kaga idan ya siyar ya dan yi tawaye ga hukuma to ita hukuma ta ce ba ta son ganin irin wannan shinkafa zai ga shinkafa a cikin shaguna ana siyarwa wane ne wannan wanda yake mun kafa ungulu sai aka ce ai wane ne shi ne kullum yake zuwa in za ku wani zai kwazo kaga ai za ka yi faɗa da shi kama irin wannan bai dace ba in ci zai yi to da ɗan sauki sauki ana magana ne kai ba ruwanka wannan ta yi laifi kai ma kake yi laifi kamar ta misali zan kawo misali gwamnati ta ce duk wanda aka kama yana zina za a hukunta sai suna zina sai aka samu gwamnati suna zina shi ke nazarin da tun da gwamnati ta yi niwa bari yi ai tun da zinan bai dace ba to kai ma kaka yi shi kan ka duba gwamnati ta yi ita a nan wajen gwamnati ta saba da ta yi zina to kada ka biye wa gwamnati kai ma ya zama ka sa doka ana cewa mutum ya buge da menene dokan menene mai dokan bacci ya buge da gangani da ke tun wanda ya bacci za da sai shi da gangani <laughs> ina fata gani a takaice ne idan gwamnati ta kawo wani policy ba ta son kaza kuma ya zama wannan abun ba haram bane ba halal bane neutral ne ya zama wajibi kai ma gwamnati biyayya ita ta yi haka ne saboda wata maslaha nasa to kai kuma sai kana so ka lalata wannan matsala ka dinga shigo da wannan abincin don ka ta cima burinsa to shi ma wannan nau'i ne na ainihin kuruji ga hukam eh. ya tarku min nafsi wato yayi taka tsantsan ga kanshi na'am waye ifa inda ma ashkala yawa kuma ya ringa tsayuwa a wajen abin da ya rikitar idan abu ya rikitar da shi bai gane ba ya dan dakata sai yayi tambaya an gane kada ya yi gaggawan yanke hukuncin abin da ya rikitar da shi har sai ya yi bincike in malami ne in ɗalibi ne kuma ko kuma abin da gama gari ya yi tambaya fasalu halin zikir in kuntum na ta alamu kuma ya yi adalci ga abokin zamansa idan yana zaune da mutum to ya zama to ya yi adalci gare shi kada ya ringa zaluntarsa wa yulina lahu janibahu kuma ya lausa samai sasanninsa in yana zaune da kare ya to yana kautata mai ɗabi'a a wajen mu'amala ya zama to mai laushi a gare shi kada ya ringa kautata mai ainihin abin wato an ce mutum yana ta janibinsa wato ma'ana mutum ya zama to mai laushi mai ainihin laushi wajen mu'amala eh, mai sauƙin hali wa yasfahu an sallati wa yasfa kuma ya ringa kau da kai daga talalabiyarsa idan abokin zaman ka wani lokaci zai iya yin tuntube ya yi kuskure to mutum ba wai duk kuskuren da ya yi za ka zo ka yi fushi da shi ku yi faɗa ba idan ya yi za ka iya fahimta kila wannan kuskure ne sai ka ɗan kau da kai gare shi ka dinga yawaita kau da kai sai ka ga abin ka fahimci abin ya riga ya wuce wannan a ce da gangan ne to nan ne za ka ɗauki mataki in ma ta hanyar yi mai nasihohi da kuma ta hanyar nuna fushi a gare shi wa zama shagora? kuma ya lizimci haƙuri wajen mu'amala da abokin zaman shi Wajen jalasa aliman idan ya zauna tare da malami nazara ilayhi bi ainil ijlal ya kalli malami da ido na girmamawa da mutuntawa an gano wannan ku kada ya kalli malami da ido na wulaƙanci da rashin girmamawa an fahimci wannan na'am na'am wa yunsi talahu inda al-maqal kuma ya ringa yin shiru ga malamin malam na magana kada zan malami na yi yana yi kamar yadda ba a so mahaifinka yana magana kana ja da shi a gani mahaifi yana magana kana yi yana yi kana yi kana mai masa da magana ba a san haka to ka zalika shi ma malami ba a san ainihin yana yana magana kana ja da shi ana so mutum ya yi shiru ga malam in yana magana har sai idan malam ya dire sai ya baka dama ka yi magana sai ka yi wani raja'ahu raja'ahu tafahuman idan ya masa muraja in ya mai masa da jawabi to ya mai masa da magana dan na fahimta ne ba ya mayar da ya kura malam bane ai da malam ya faɗa ni ma sai da na ba malam amsa ai ai na bani amsa an gane ya ɗauka zan kyale shi ne a'a in zai mayar masa idan malam ya gama magana in zai mayar malam da magana ya mayar dan ya fahimta ne an gane to aka ramaka Allah da kace kaza to me kace nufi da kaza aka da Allah malam kai hakuri dan sai mun karin bayani ya zama yayi ne dan fahimta ba yayi ne dan yayi jayayya da malami ya bata malamin sarai rai ba misali kenan ko da yana da dan fada haka haka zai hakuri a ne ka san ce mutum yayi hakuri akan wautan malami in kana karatu da malami akwai malamin zaben shi yana da dabi'u na wawaye haka wani yana da wasu irin dabi'u to irin wannan ɗabi'un za ka yi hakuri da shi kar ka ce to kai ma in yayi za ka mai ai wallahi tallahi malami yayi wallahi sai na mai to idan mahaifinka yana da dan wauta wauta sai ya zama to mahaifinka ya ma wannan wauta ta ka zaka to ai wallahi da baba mun ya zai da mai shin idan kana faɗa da babanka waye a ƙasa da kai da mahaifinka kuna faɗa sai kan zaki mahaifinka a gaban jama'a kace ai na na mai zaki na na mai ashar ma wa ka danna ashar mahaifinka to ba da bincike ma mai faru bai ka ji wai mahaifinsa ne ya danna mashar ba da kyau to ka bincika mai mahaifinsa ya masa ba a yin wannan ko ai da baba ya mare ni wallahi na rama to ai wannan kawai ya isa ai ta yawo da kai a duniya ko da kai ne mai gaskiya baka da gaskiya duk wanda ya faɗa da mahaifinsa ko malami na magana shi ma yana yana yana gaya wa malami magana haka to bai da gaskiya kawai kan ma ka bincika mai haɗa ka da malam kawai ba ta da gaskiya an gani zai iya yi wa malam shi ya yi kuskure an gani to a nan wajen ba da wannan usulubi ake mayar mu malam da jawabi ba misali an gari kaga duk wannan yana bukata mutanenmu masu da'awar suna su karanci wannan ko wani za ga ana karatu a masallaci malami ne ko wanda yake wa'azi a masallaci kawai da zarar malami ya faru saboda akar makalla wannan magana dai kawai ka ce dai ra'ayinka ne ba dole bane mu bi ka ko sai ga masallaci ya buge da hayaniya da sauransu akar makalla dan Allah a daina kawo mana san rai addini ba san rai bane kaza kaza kaza to ka ɗaya ba a samu irin wannan sai a masallatanmu in malami ne magana in ana so a gyara mai kuskure akwai usulubin da ake bi a gyara mai kuskure ba ta hanyar kautata magana da faɗin kalma na wulaƙanta malamin ban sauransu wala yu'aridu fi jawabi sa'ilin sa'alahu eh kada ya gitta masa a cikin jawabin mai tambaya da ya tambaye shi wani ya tambaye shi kafin ya bada amsa kawai sai kai wuf ka ba da amsa an hali na saba yin wani dalibi haka wallahi a majalisin nan na yi nasiha na yi nasiha abu ya gagara ina faɗa kawai sai ba da amsa to har su ɗaliban zuwa kuma suna jin haushin shi wata ran sai da yi wajen minti goma sha daidai lokacin da irin rana irin ta yau da muke zuwa makaranta haka ya ɗauki wata matsala sai bayani yake sai bayani a madadina ba ni na zauna kawai na koma ɗalibi wallahi kuwa yana ta bayani yana ta bayani a lokacin nan dai fushi sosai na yi masa magana mai zafi sosai a wannan lokaci daga nan sai ya tafi can wajen ya soki ya soki malam a nan ya soki malam a sai ya soki malam a can yana ta soke soke sai ya je ya kai ƙara zuwa ga wani ya kai ƙara zuwa ga wani sai yake cewa wai wai malam malam ya haya wai irin shi ne malam ya haya zai gaya wa magana ai ya girme ni ka ji kalmar da ɗalibin ka ne wake cewa ai ya girme ka kenan kai kamata ka bi shi ba shi zai bi ka ba a lokacin shi ne wannan yake ce masa to ya girme ka ai eh, a ka girme shi to me za ka je karatu wajen shi ka ce ka girme shi kuma kana zuwa karatu wajen shi to ana samun ɗalibai irin wannan kaga wani ɗalibi yana da zuwa majalisi ne amma ladabin nan na karatu babu to kai mamaki a ce wannan nan gaba shi zai jagoranci al'umma nan gaba shi ne zai zama to malami idan sauran malamai babu babu su an gano wannan kaga ai ɗaliban da suke wannan majalisi sun san abin da ya faru a lokacin to wannan mutum haka ya tafi ya canje suka ya canje suka an gane daga nan dalilin barin shi majalisi kenan saboda an mai nasiha a ɓoye bai gyara ba da ya bai gyara ba aka nuna mai fushi a bayyane Shi ke nan, daga nan sai kuma dan biriya dan zai kuma kamar dan biriya biriya haka yanzu Allah shi yayi irin wannan ya kamata a ce ɗalibai sun kiyaye idan mutum zai yi karatu wato ba maganin wai na jiro malam ko ka jiro malam malam yana da iko ya baka fada an gane yawwa idan an koma bangare wani bangare wanda kuma can ba malantan ba kuma bangare zama amma malanta a wajen malanta ya girbe tafi da fannin shi sinan ko da ma ya girbe ka yi in dai har ka zauna ya yi karatu a gaban shi ko ta wani bangare ne ya kamata ya zama akwai girman ba dole yi bangaren ilimin ba ko ta a waje ne misali a dama idan idan shi idan kai malamin ne zama dole ya girma ka a matsayin shi malami a matsayin shi ɗalibi na kasu sani. eh an kai kuma na zara ba ne kayan bulawo ta yi ta shigo da shi ai maganin wai ita gwamnati akwai abin da yake halal ne amma ita ba ta so shigo ta shi ne aka ce sai ka kiyaye an gane ka kiyaye sai dai haramcin shi ba zai kai haramci na abin da yake misali a shigo da wiwi ko a shigo da cocaine ba asalin abin halal ne to amma ita gwamnati ne ba ta so to wannan laifin mutum shi ne yana mata zagon kasa amma haramci shi ba zai kai haramci na shigo da kotel ko shigo da wiwi ko shigo da wasu kayayyaki wanda yake na wanda ba su dace ba misali a shari'a hukuncin ba ɗaya ba ne wa alaikum salam rukuni shine abinda in babu shi babu sallah din akwai wani wajibin da in babu shi sallah sallah na nan mutum yayi laifi ne bare shi a gani wani wajibin in ka bar shi sallah na nan sai dai kai laifi shi kuma rukuni da zarar ka bar shi kawai shikenan eh na'am kafarar mai? a kafarar azumi ne kafarar rai ai akwai zaɓin da aka baka? kafarar rai wa man kasala muminan khada'an a ah? fatare ku fatare da kabatin mumina an gani wadiyatu musallama ila illa an yasaddaku wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaq fadiyatu musallama ila wa tarihu raqabatin mu'mina a ganin in ma mutum ya biya diya kuma ya yanta wuya shikenan yanta wuya ne in baka da ikon yanta wuya shine zaka yi azumi kala ba wani zabi kuma yanta wuya sai in baka da ikon yantawa sai kai azumi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk